Assalamu alaikum barkamu da haka sanin ku zumurin sake kasance da mu a wani sabon shiri kullum nafsin da aikatul maut wannan dai shine dan takardaccen bidiyo da muka dauko a wajen jana'izar Sani Garba SK sai ku biyo mu ku kalla Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa aljanna ce mako masa mu kuma idan ta mu ta ubangiji Allah ka sa mu cika da imani Allahu akbar الله أكبر الله To yanzu an idar da jana'iza ta Sani Garba Eski wanda kuma yanzu gashi nan za a ɗauki shi zuwa makabarta. kai tsaye muke kawo muku wannan jana'iza daga nan sashen hausa na bbc inda ga wasu daga cikin abokan sana'ar sanin eh, mala alasan ya kuka ji da wannan rasuwa Allah gafarta masa chairman zan so in ji ya kuka ji da wannan rasuwa ta abokin sana'a Thank you.

malam kai fa so in ji ya menene naka kuka ji darasi Thank

to kai tsaye daga shafinmu na sashen hausa na bbc muka kawo muku yadda aka yi wannan jana'iza kuma ake yanzu gashi nan har ana shiri na tafiya zuwa makabarta ga tijani asase wanda shi ma masu dan ta kaniwood ne tijani kana tare da sashen hausa na bbc kai tsaye shin ya kuka ji da wannan rasuwa wannan rashin da shi na dan uwan mu ba rashi ba ne ina cikin haka Allah yake yi za ga mutum kirki ne a cikin Allah ya eh, shi da da abokin fada ba shi da abokin ni dan uwa ne kuma sana'a ta hada don haka ba karamin rashi ake ba gida da waje